na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen kan lokaci mun gode ni'ima babi na biyar assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin da ke zo muku daga wannan tasha ta algaita media tv Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wannan shiri. Sai kasance tare da ni Umma Fan domin jin ci gaban wannan labari na Zulaiha ta Idan masu saurare ba su manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya ne cikin rarrashi an tuma muke wasu hailat magana wani irin farin ciki ya kama su hailat jin abin da anti ta faɗa yauwa anti na haka nake son ji. to a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba a lokacin da suke wannan harka ita ni'ima san bata ma san suna yi ba don ita harkar gabanta take yi bata wani sa musaddik cikin lamarinta ba tunda babu wata magana da taba shiga tsakanin su abu ɗaya ta sani shine matakar ta ga musaddik tana shiga wani irin yanayi na farin ciki ba ma ta san ya me ake kira soyayya ba ballantana ta ce san musaddik take ita Babban burinta shi ne ta yi karatu mai zurfi, don so take ta zama cikakkiyar lauya, shi yasa ba ta wasa da karatunta. SS2 take a Islamiyya kuma ajin sauka take. Ni'ima ta kasance mai kokari hatta malamanta suna son ta saboda kokarinta. Ummina, yi maza ki shirya kafin rana ta yi sosai ki je ki dawo. Mami na gama shiryawa fa yanzu zan fito. Ni'ima da ke ɗaki ta amsa tana fitowa. Yawa ummin mami idan kin je ki gaida min inna sosai ki ce mata nima ina nan zuwa idan na sami lokaci zan zo mami ta yi maganar tana miƙa mata kuɗin nafef don mami ba ta barin ni'ima ta shiga motar gidan musamman da kullum sai an yi mata gori a kan mota sosai take bakin cikin yadda ake yi wa ni'iman sai dai ba ta da yadda za ta yi illa kawai ta ɗauki matakin ba bata kuɗin nafef duk inda za ta je. Amsan kuɗin ta yi, ta ce, Na gode, Mami, sai na dawo. Murmushi ta yi ta ce, Allah ya tsara hanya a dawo lafiya. Mami kwana zan yi fa a gidan innan. Ni'ima ta yi maganar kamar za ta yi kuka, don tana tsoron kar Mami ta hana ta. Murmushi kawai Mami ta yi don ta gane nufin ni'imar, tana tunanin Mami za ta hana ta. Mami ta ce, To, mama na, ai babu, ai babu mai raba ki da inna danke ta inna ce. fatana shi shine ki kula da kanki, ki kasance mai nutsuwa da tsoron Allah a duk inda kike. Insha Allah mami na ni'ima ta ba momi tabbaci. Sannan ta sa kai ta fita cikin nutsuwarta har ta kai tsakiyar gidan sai ga su ta zo ta sha ta cikin masifa ta ce, "Ke menene haɗin ki da yaye Musaddiq?" Allanta ni'ima ta ya cikin rashin fahimta ta ce, "Ban gane wani musaddiq kike nufi ba, dan har ga Allah ni'ima ta manta da wani musaddiq." kan ta gama rufe baki su halitta mata wani wawan mari. Ita ma ni'ima ba ta yi wata wata ba ta sharara mata wasu lafiyayyen mari har biyu ta ɗaura da faɗin. Wallahi su ki kin yi kaɗan ki duke ni na ƙyale ki. Koda can ina barin ki ne kawai ba wai don ina tsoron ki ba ehe. Gama maganar tare da sakin wata dariya mai kular da wanda aka yi wa. don son ƙara cusa wasu kai ci sannan ta ci gaba ashe ke sai yanzu kika samu labarin muna soyayya da musaddik to daga yau ki sani musaddik saurayi na ne don haka in ma son su kike yi ki gaggawar cire su a ranki musaddik dainawa ne baki sake su halitta ke kallon na'ima tana mamakin yadda aka yi na'ima ta iya dukanta sannan kuma take gaya mata magana son ranta masu zafi bata gama tunanin ba sai ji ganin na'ima ta ta ci gaba da tafiyarta ita kam ni'ima zuciyarta wasu ta fita don ta san ya zuwa wannan lokacin Allah kaɗai ya san baƙin cikin da ta tura wa Sahilat dama kuma don ta ba ta haushi ta yi maganar da alama kuma ta yi nasara domin ta san musaddik ya fi ƙarfinta ita da ko magana ba ta taɓa haɗa shi da ita ba ta ya zai zama saurayinta ko a mafarki ta san hakan ba zai yiwu ba ne fitar da ita take da wuya ta tari nafe faɗa masa sunan unguwar ta yi sannan suka kama hanya murmushi kawai take sakewa cikin nafef din har suka isa unguwar daidai kofar gidan ya aje ta ta bashi sa sannan ta tura get ta shiga Salama ta rangada inna habi da ke zaune tana dama fura ta amsa mata sallamar tare da cewa lale marhabin da ni'imatullah yanzu cikin raina na gama tunaninki ashe kina kusa zama ta yi gefen innan ta ce wallahi inna sai ga nan fatan na same ki lafiya lafiya kalau ya mamin ku, ina su sagir duk suna lafiya su sagir suna school ni'ima ta ba inna amsa ke ni fa ban san iya yin ku babu dama a yi muku magana sai kun sako turanci ni na san wani sulut ne dariya sosai ni'ima ta yi ta ce ni fa inna ba sulut na ce ba school na ce wato makaranta auto yanzu na ji magana tunda kuna lafiya ai shi kenan ga furaren na gama damawa ki ɗauka sai ki sha dan na san ki wajen shan fura yawa inna ta shi yasa nake son zuwa gidan nan kan ta bakin ta har wayar inna ta hau dauka ɗauka inna ta tare da karawa a kunne salamu alaikum musa bata ji maganar da aka faɗa wa inna ba ta dai ji inna tana faɗin isowarta kenan yanzu dan haka babu inda za ta zo komai ya faru ku bari har ta dawo in ko baku. ba ku iyawa ku biyo ta nan ɗin. If inna ta kashe wayar tun da ta ji inna ta ambaci sunan dadi ta tabbatar babu lafiya don haka sai ta kasa kunne ko innan za ta ba ta labarin amma sai ta ji shiru inna ta ci gaba da shan furar ta gyara zama ta yi tare zubawa inna ido ta ce inna lafiya kuwa oho musu wai musa ne ya ce ki je gida yana son ganin ki ni kuma na ce baki zuwa ko ban me zaki yi musu daga zuwan ki oho zumbur ni'ima ta miƙe ina ina kuma zaki in na ta yi mata tambayar tana kallanta in na dadi fa ke kira na bari na je ai zan dawo to ba za ki je ba na ce ba za ki je ba kin san halin marasa kunyar 'ya'yan shi wa ma ya sani ko wani sharrin suke shirin ƙulla miki ita kuma zainab sallamammiya tana ji bata iya cewa komai ba nan fa'inna ta zage sai ziyayyafa masifa take kamar za ta ari baki ƙwalƙwal ni'ima ta yi da ido tana shirin kuka salati inna ta zabka ta ce yau na ji yarinya da masifa daga cewa ina ana kiranki na ce baki zuwa shine zaki saka ni a gaba to ai shi kenan ɗauko min hijabi sai mu je dan na ji ba a sun kiran murna far zuciyar ni'ima tunda inda ta ce tare za su je don tabbas ta san kan faɗin da suka yi da su hailat ne ɗazun. Don haka cikin azama ta ɗauko inna hijab ɗinta ta ce gashi inna muje inna sai faɗa take akan kiran da aka yi wa ni'imar don fa inna mace ce mai faɗan gaske amma fa sai ka taɓo ta matakar dai baka taɓa ta ba to ba ka gane faɗanta haka suka isa gidan tana tana sababinta suna tsayawa ni'ima ta sauka ko tsayawa jiran innar ba ta yi ba mai nafe kuɗi ta bashi bai cusa kai ta yi cikin gidan Maryam da suhaila dama suna tsaye don jiran zuwan ni'imar aiko ba su yi wata wata ba suka shaƙi wuyan ni'ima tare da fara dukanta suna faɗin shegiya ɗazun bakin iya cika baki ba to wallahi yau kin bar gidan nan tun da ba gidan ubanki ba ne tsinanniya mara asali ina habi na sawo kai cikin gidan ta yi arba da abin da ke faruwa da sauri ta suri wani icce aiko ta shirga musu da sauri suka saki ni'ima masifa kawai inda ke zazzagawa ka ji marasa mutuncin yara tsinannu uban me ta yi muku daga dawowarta kuka hau dukanta masifar inna ya fito da mami mamin ni'ima ni'ima da ke gefe tana share hawaye mami ta iso tana faɗin sanne da zuwa inna ina yini harara inna ta watsa ma mami ta ce da ban yi ni ba za ki ganni sha sha sha sallaman miya kina ji ana shirin kashe miki min jika amma kika ki fitowa sai yanzu zaki fito kina min gaisuwar munafunci ita dai mami kallon inna take yi tana ta ma rasa bakin magana ke ni taimaka ke ni taimaka mata ki kai min ita ciki zan jira Musa ya zo in ji wai? shi ya daure musu gindi har suke dukanta zan ji haƙiƙa ran mami ya ɓaci da dukan da suka yi wani ni'ima. Tan a duniya ta tsani ganin hawayen ni'ima amma ba ta da yadda za ta yi don haka wajen da ni'imar ke tsugunna ta je tana share mata hawaye ta ce ummi na tashi kin ji duk tsanani yana tare da sauki ki bar wa Allah komai shi zai miki magani kin ji ko gyaɗa kai kawai ni'ima ta yi tare da miƙewa suka nufi ɓangaren mamin suna shiga mami ta nufi kicin ta haɗawa inna abinci inna ga abinci ku ci ba zan ci ba ko an ce miki da yunwa na fito wallahi zainab kin ban mamaki a ce yarki ta cikin ki aka wa mugun abu amma ko ki nuna damuwa to bari ki ji in ke baki santa to ni ina santa Allah ya baku haƙuri inna shine kaɗai abin da mami ta faɗa sannan ta nufi ɗaki ke ni'ima maza amshi wayar nan ki nemo min lambar Musa inna ta yi maganar tana miƙa wa ima wayar kira mata shi ta yi ta ce inna gashi a kunna ta kara wayar ta soma zabga sallama shiru ta ji shine yasa ta cire wayar tare da jan tsaki ta ce aikin banza yana ji na ina magana amma yayi shiru murmushi kawai ni'ima ta yi don ta san dadi ba zai ɗauki kiran inna ba tunaninta ya katse ne da ta ji wayar inna na ringin sai ga murya inna cikin faɗa tana cewa musa gani a gidanka maza ina son ganin ka ta kashe wayar Ɓangaren su Mama da anti kuwa suna zaune a falon Mama don nan ne wajen hirarsu, ganin su Maryam sun shigo da gudu ga kuma masifar inna sa Anty cewa lafiya, suna haɗa baki wajen faɗin inna ce ta buga mana a akan wacce mara asalin. Suka ja tsaki, anti Mama ta ce wallahi wannan jarbabbiyar matar sai a hankali, to bar alhajin ya dawo don ni fa wallahi na gaji da masifar ta haka. kawai ta saka mu a gaba da masifa kan wata shegiyar yarinya karfe bakwai dadi ya dawo daga kasuwa bai shigo gida ba sai da ya yi sallah don haka yana shigowa su ya wuce waya ya dauki waya ya ɗauka mami ya soma kira ya ce ta same shi falonsa su zo da ni'ima da inna sannan ya kira mama da anti kamar yadda dadi ya bukata haka suka hallara na ce ƙarshen shigowa tana shiga ta ce musa yau 'ya'yanka so suka yi su kashe min jika inna ina yi yini ya yi saurin so gaisar da ita kai ni fa ba gaisuwa nake so ba a to kiɗa kai kawai dadi ya yi ba tare da ya ce komai ba can ya kalli anti ya ce maimaita yadda kika ce min ɗazun Yo Alhaji ni ma fa Suhaila ta ban labarin yadda suka yi ta ce daga ta ce wani ima sannu shine ta waska mata mari yarinyar nan ɗazan har da zazzabi ta yi anta ta gama zabga karyarta. Ya Suhaila haka aka yi ta Suhaila ta labarta wa dadi yadda aka yi sai dai bata sanar masa cewa ita ta so taron ni'imar ba da kyau kin ga yanzu an sami magana biyu ke ni'ima faɗa min gaskiyar abin da ya haɗa ku hankali ta ta larabar ta bi dadi duk yadda aka yi sai dai ta ɓoye amsar da ta bawa hailat na ƙarshe masha Allah yanzu na yadda da magana yanzu kuwa suna shigowa da inna ke hailat da maryam kuka rufe ta da duka ko kun kyauta wato dama zaman da ni'ima take yi kenan rashin gata da yanci a gidan nan tuni nake da masaniyar hana ta shiga mota lokacin zuwa makaranta da kuma dawowa yanzu kuma na tabbatar wa To don haka bari ku ji daga yanzu duk wacce ta kuma daga hannu ta da sunan dukan ni'ima to wallahi sai ranku ya ɓaci don zan ba ku mamaki ke kuma ni'ima na baki dama ki rama aike ba baiwar su bacci ko maganar shiga mota lokacin zuwa makaranta wallahi matukar na kuma jin ko labarin kun hana ta sai ranku ya ɓaci don ba ku kuka saya min motar ba shashashin yara kawai ku tashi ku ban waje tunda aka fara maganar mami ba ta sa baki ba sai yanzu A'a Alhaji da ka bar maganar motan nan. Kullum ina bata kuɗin nafef, ina ga hakan zai fi sauƙi dadi yayi sauran katse ta. Sai na fi yadda na ce haka za a yi ban san musu. Murmushi inda ta idan ta ji daɗin hukuncin da dadi ya yanke. Sai albarka take sanya masa mama da anti mama. ta Takaici ya hana su magana. Ba ƙaramin baƙin cikin haushin mami suka yi ba. In na bari na zo na mai da ke gida tun da dare yayin. To ɗan albarka bari na jira ka a sasan Zainab. To masu sauraro bari mu dakata a nan sai kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Mun gode.